Assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan lokaci da fatan kowa na cikin koshin lafiya. A wannan bidiyo zan nuna muku yadda ku samu kyautar MB dubu hamsin wato 50 gig a layin MTN. Wannan dai hanya ce da MTN suke ba da kyautar MB dubu hamsin ga waɗanda suke amfani da application na My MTN. Musamman baka taɓa amfani da layin ba ko baka taɓa samun data da layin naka ba wannan data da ake bada bonus na MTN to in dai baka taɓa yi ba da layin to tabbas za ka iya samun in ma ka taɓa yi a baya can da daɗewa to yanzu ma za ka iya gwada domin ko za ka iya samu yadda za ka samu ɗin shi ne da farko ka yi downloading na application na MyMTN app shi nan za ka yi Google Play Store ne ko ka duba link ɗin da yake ƙasan wannan bidiyo to kafin mu shiga cikin sa idan kai sabon zuwa ne ba kai subscribe ba ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa idan kuma ka yi subscribe ka danna mana like kuma yi sharing domin wasu amfana to yanda ku yi shi ne da farko ku buɗe mtn NG kamar haka sai ku ɗauko a Play Store ko kuma ku shiga link ɗin da yake ƙasan bidiyon nan description za ku gan shi sai ku yi downloading daga nan sai ku buɗe application kamar yadda kuke gani nan ne cikin application ɗin bayan kun buɗe sai ku jira har sai ya gama buɗewa kamar yadda kuke gani daga nan idan ya gama buɗewa kamar haka sai ku danna nan da aka rubuta get start bayan kun danna zai kawo muku wajen da ku yi register sai ku shiga continue with phone number sai ku sa number wayar ku misali kamar haka Bayan kun sa lambar kamar haka, sai kawai ku danna alamar continue, wato continue kenan. Na ɗan yi mistake a lambar barin ɗan gyara. Yawwa bayan kun sa sai ku danna zero, sai ku danna continue kai. Bayan kun danna continue, daga nan za su tura muku da OTP a wannan lambar da kuka sa. Wannan lambar da aka da kuka sa kenan za a tura muku code wanda ake kira da OTP. Lambobi ne guda shida za su turo muku shi. saboda haka sai ku jira su turo muku bayan sun turo muku sai ku yi kwafi ɗin su sai ku zo ku shigar a wannan wurin da kuke gani wurin da suka baku damar shigarwa sai kawai ku shigar kamar dai haka bayan kun shigar daga nan za ku ga direct ya wuce da ku cikin application ɗin to daga nan zai buɗe muku cikin shi kansa wannan application ɗin to kafin ya kawo muku nan ma zai iya nuna muku ɗan haka policy da sauransu kawai sai ku yi continue daga nan zai buɗe muku cikinsa kamar yadda kuke gani yawwa da zarar ya buɗe to kuna sai ku tsaya a sa kamar yadda kuka gani hakan nan to kuna tsayawa za ku ga sun nuna muku ga ta nan 50 gig congratulations you have been offer 50 gig free data for downloading kaza da kaza kawai sai ku danna active domin ku yi active ɗinta to haka za ku yi yanzu idan ina so kawai zan danna active ne kamar haka bayan na danna active to gashi nan abin da suka nuna so idan irin line naka ko kuma ita wayar taka in ita wayar taka ka taɓa yi ko ka ɗora da yawa a kai to za ka ga ma haka so wannan da ke wannan wayan na yi na sa wata lamba ne domin na yi to shine ya yi haka lokacin kuma idan ka suka nuna ma za su ce sai ka data ta naira ɗari sannan za su baka wannan ɗin to sai ka je ka siya data normal ta naira ɗari sai ka je wani lokacin kuma ce ka biya bashin da ake bin ka idan ana bin ka bashi duka dai abin da suka faɗa ma sai ka je kai bayan ka yi daga nan kawai za ka ga sun baka 50 gig ɗin wanda idan za ka duba ta za ka shigo cikin application ɗin ne a nan wurin da kuke gani to a nan daga ƙasa za ka ganta a nan za ka ita wannan 50 gig ɗin sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba ita wannan 50 gig ɗin four hours kawai take yi saboda haka idan za ka yi in san samu ne ka iya da safe da zarar bin dare ya yi shikenan ya ƙare sai dai idan ka shirya yin downloading ko wani abin to sai kai amfani da wannan hanyar ka samu wannan 50 gig ɗin domin a rana ɗaya kawai take take ƙarewa ita wannan bonus ɗin da suke badawa ko in ce fifty free 50 gig ɗin da suke badawa MB dubu hamsin to wannan dai na hanyar da ku ba ku samu wannan adadin MB har guda dubu hamsin a layin ku na MTN ba tare da kun sa ko cc ba. Allah ya ba da sa'a. Na gode.